Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimacin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida sauraro Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da shugaban kungiyar Ranjad wato Usman Dambaji inda ya bayyana yadda 'yan jarida daga kafafe daban-daban suka gudanar da taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a makonnin da suka gabata domin tattaunawa a kan 'yancin samun bayanai daga hukumomi da 'yancin baiwa jama'a sahihan labarai ga tattaunawarsu da da Sulaiman Mini Barma. Eh, wannan zama da aka taro na 'yan jarida da wasu masu ruwa da tsaki da cikin harkar bada labari da sauransu ya shahim tattauna ne sama yaya ne matsalolin 'yan jarida ke samu a wurin bada labari ya ya kamata a yi respectin incin dan adam a wajen bada labari ya kuma ya kamata a ce duka mun samu eh, samun isa mu samu eh, duka wani man wani kundi da zama na gwamnati ne wanda yake iya samun labari kasa akwai matsala da yawa sai gani masu isa su ba labari na gwamnati sun rike labari a hannun su kamar kayan gado bisa su bar labari to wannan eh, mai raba mai raba shiga tsakanin na kasa ga ya zuwa gai shi ke da yaunin Eh, ba da labari shike yaunin ma dan adam kowa na Nijar ya ba shi inci ya samu labari kenan idan ba a samu labari ba matsala ce kenan yau dan Niger iyar incin ya kai kara idan bai samu labarin da ya kamata ya samu kenan shine muke so mutane su gani yan jarida su wayar ma jama'a kai su gane matsayin su a cikin Nijar miye a doka ta basu don samu samu labari ko na kirki ne ko ba na kirki bane a ce an samu an gaya musu an wani bala'i na zuwa cikin kasa ko wani menene da sauran su kam haka inda muke ciki yanzu rudani ya yawa za mu fara zaɓe in Allah kai mu cikin sati masu farawa to wannan zaben ya kamata a ce an san wani labari ya kamata a ba talakawa in ci ne a gari su samu labarin abin da ake yi gwamnati a cikin harkar gwamnati kuma shi kuma gwamnati ya kamata dole ne ya huddo eh, dokiman takardu wanda ya kamata su ba mutane labari a san me ake ba da labari kowa san abin da ake yi babu rudani cikin kasa rishin ba da labari rike labari tsari ko kuma bata harkoki shi ke sawa mutane suna ta rudani a rasa me ake yi cikin kasa ko wani ta bankaura babu abinda da ake to shine muke so a gane ya kamata mu gane labari aka ba dan adam dole ka ne saboda incin shi ne labari ko mai kyau ba na shafa ba kai kuma na gwamnati dole ne ka bude takardu wanda doka ta baka ka gaya mutane su san an ba su labari mai cikakke na kirki don a samu kasa kowa ya samu a ta gane a ta babu wani haraka wani matsala a ciki idan dan kasa ya nemi labari ba a bashi ba ko kuma aka rufe masa kofa wajen waye ne kamata ya shigar da kara ta rabu ta kasu kowane dan kasa iya inci a bashi labari mai labari wani iri doka ta gai. an kana san labari wanda bai shahi ba rudanin kasa wanda bai shahi ba harkar shari'a wanda bai shahi ba harkar eh, harkar tsaro da wasu harka na gwamnati wanda ba iya bincika an ka tambaye wannan ba ka samu amma labari da ya zama labari wanda za a baka ko wani abu zai wani ambaliyar ruwa zai zo ya ja mutane ya kashe mutane ko gashi harkar inundation ko harka a ce eh, teku ta ciko an ƙi gaya mutane ya zo cinye ma gida wannan incinka ne ka yi ƙara gurin mai saka shiga tsakanin kasa da kasa ko kuma a ce ga sai wani bala'i ne zai shigo gwamnati rike wannan labarin ka san abin da muke ciki yau an kaɗa kamar masu eh, harkar ruwa abn kaɗa kamar masu harkar minista na harkar eh, bala'i na ƙasa to ana yin nazari masu eh, institute suna nazari masu ilkin yuki bai sai mika musu labarin sai kusa jama'a za a yi bala'i kaza to wannan labarin wani bigon na rike shi bai hudu shi gama talakawa to idan ba samu labarin ba ya za a yi su ɗauki eh, mataki don su yi eh, aiki da wani abu to an ba samu labarin ba ruwa zo cinye ka ko ruwa ta zo cinye ka ko ni bala'i iya zo same ka wannan kaga an ci hakinka ka saman ba labari. jarida suna waye mutane kai sai ga sun nemi labari an hana su kai ta zuwa kana zuwa an hana ta to ya kamata mutane su gane doka tana buga kowa duk wanda yake rike da mukamin gwamnati wanda ya kamata ya ba dan jarida labari ko wani ba dan jarida ba ko dan mai neman ciki ya hana mishi wallahi doka tana shi kuma ya kamata mutane su sani mu kuma masu ba da labari idan muka ba da labari na shabu ba bincike doka tana buga mu kenan doka ta kowa ce kuma ya kamata labari a ce kowa ya sami shi cikakke dan an baka labari ka zama mutum ya zama kamar ɗibmai kamar shakki kinan dole ne a baka labari don ka san abin da duniya take ciki abin da ƙasa take ciki kuɗin ƙasa kun je an kwaso an ɗauko bashi inci ne na ƙasa a ce an bincika musu mun amso bashi da gurin partner kaza ni muka yi da shi ga sauran ya za a da shi to wani haka abin da ba a yi kenan an kai mayor ne an kai minista ne an kai shugaban ƙasa ne duk matsayin da Allah baka na gwamnati ko director ne kai doka ta aza maka yaunin saman aikin ka ka zo ka yi raskwana a lokaci zuwa lokaci ka ce jama'a ga yanda muke ciki to amma a yanda muke ciki sai ka shi an kwaso dubban kuɗaɗe miliyarori bashi ba mu san ba ina ake sa su ko an ka da kisa sun ba a gaya maka ba ya zama kini ba baka labari ba kenan ya kamata a ce an ba mu labarin birje na kasa an ba mu labarin security yadda su suka gane mix suke ba mu a cikin security an ba mu labarin shari'a an ba mu labari cikin harkar kiwon lahiya harkar tattalin ilimi wannan zai hana mana mu mu samu rudani ko mu shi muna ba labari na shagu ga abin da ya kamata bayan wannan taro me ne kuke shira daga yan jarida bayan wannan taro muna fata duk wanda zuwa taron yan jarida su zamanto shi ne na watsa labari a gida ko a daji wurin talakawa kowa a gaya mishi to ga incinka ka kai kaɓa an kai kaɓa doka na bugonka ko kuma gwamnati ga yanda ya kamata ku bama talakawa don ku ba su hakin su to ya zama to muna cikin eh, abubuwa ga sunan barkatai sai a ɗora mayar bai taba zauwa ba gaban talakawa ya ce musu ga abin da muka yi sai a dora deputy daga bai bai shikenan sai wata shekara shekara bai san kare shugaban kasa ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci shi ma abin da shahi shi hutu ya ce jama'a ga ayin da ake ciki masu amso shi wanda ake turawa turai sai ga gwamnati ta aikata wagga da kuɗin mu da muke biyan karo an ɗauki mutane an biya musu jirgi an ba su kuɗin kashewa don sai su domin inci a wani wuri amma sun komo ko takarda ba su da report sai ga abin da aka yi wannan bai kyauta ba wannan an ci hakkin talakawa duk inda kashe kake da matsayin aka ɗauke ka da kuɗin gwamnati kuɗin ƙasa an ka komo za ka shiga telebijin ka tara mutane jama'a ga inda Allah tura mu gwamnati tura mu mun je mun komo lahiya ga abin da muka samu ga inda ake ciki kuma zan mu ba ku labari zuwa lokaci zuwa lokaci kaga yanzu sarar covid-19 ana cikin bala'i labari ana bada shi amma ba da ake so bane labari ya zama to kamar mutane da kwarori suke nan suna shan karas babbaka an amso bashi ba a sani ba ba mu taimako ba mu sani ba abubuwa ga sunan barkatai an kashe neman labarin ma ba iya ba wanda ya kamata kamata laka to har yanzu shi yasa kana ganin rudani wani an kace mishi akwai covid-19 bai yarda ba a loki akwai ta ya kamata mutane su hatara su kare kansu don cuta akwai ta to amma muna kira babban murya wanda suke da labarin wannan da Allah da Annabi su hutu ba don ko amshi kayan mutane ba ku hutu ku gaya ma mutane ga abin da muka amsa gurin wane wane ya ba mu taimako kaza kuma ga yadda ake ciki to idan babu wannan labarin wallahi wallahi babu yarda babu gwamnati governance ba kwanci hankali duk wani rishin ba labari musamman ma wajen harkar abin masarufi suke bala'i cikin kasa idan za a hoto kowa a san abin da ake yi kai ma ne zaka zo ka taimaka ma kasa me yasa mutane su biyan karo karo shi kake an ka biya karanka wani zai je sai gida da shi ko sai mota ko ya a loke karan ka an kwanta maka wani karan da zaka biya shi za a biya ma yan gari kaza likita shi za a ba ma yan wani lakwal shi za a biya kaza za a biya shaman tsaro sasi kaga dole kai ma kanka zaka dauki wannan kuɗin ka bada mai idan babu wannan sakamako labarin ake badawa kowa sai ya bada kuɗi kuma kasa batuwa ta yi tahiya an babu wannan karo babu wani biyan lanku da sauransu. Ban jarida in karanta ya dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Yamai wato Sulaiman mini Barma ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. waɗansu ana da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimakin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gurgudu gwamnatin jihar borno ta yi motoci ne an ba su logistic ne ana su. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsakamar wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin borno da yobe inda boko haram tafi kamari a cikin shirin yau za mu ji wa da dama da za a taba waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu na cewa shin wannan yakin ya ce ya ce wiwa ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i sannan shin shugaban muhammadu buhari zai iya karasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023 bayan haka ashe shi gwamnan nan na borno na yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tanka da wasu al'amura ba ta da bata lokaci ba bari in sada ku da haruna dauda biyu domin ya ci gaba da kamu kuma harar da shira mana a can maiduguri fadar babu kura abuja to akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaƙi na don shi ba so ya kawo ƙarshe kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigingimu ya kake kallon wannan lamari a matsayinka na kwamishina a jihar borno bana magana akan ba zan iya abinda ba zan yi magana akan abin da ba zan iya tabbatar ba Eh, because abin da yake faruwa kasa dukkan mu yan adam ne dole ne a cikin yan adam za a samu bata gurbi kuma za a samu wanda suna yin abin tsakani da Allah amma wannan batun abu ne wanda ba zan iya tantance ba so ba ni da hudu ne magana kai. abdan bauru zan dawo gare ka har yanzu akwai wannan batu da na yaki da boko haram har yanzu kana gani buhari zai iya kawo karshen wannan matsala na yaki da ayan bukwaran haram da ake yi kafin karshen wa'adinsa na 2023 gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba muna fata amma ba mu sa tsammani ba dalili abin da ya sa yau buhari ya bar boko haram ya girma buhari ya bar boko haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga north central ya shiga arewa ta tsakiya to kaga gaskiya in mun duba gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya eh, shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya akan wannan an kai zan dawo gare ka honorable commissioner uh, babakura abba jato an kai kamar me gwamnatin jihar borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan uh, matsala na ta'addanci gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gurgudu gwamnatin jihar borno ta yi motoci ne an basu logistic ne ana basu baya ga haka kuma duk wani lokaci lokacin da ba lokacin da sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar borno za ta yayi ko za ta ya basu da gwamnatin jihar borno ta ce a babu ba ma wai eh, taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba mm. kaga wannan vigilante da hunters da civilian jtfs da su mai maharba da su mai nasu wannan dukkansu kaga kowane an kara adadin shi ba iya yadda suke daɗin ba ne kai da maharba ba su ciki ma da bijidante ba su ciki ma je jtf ne kawai suke ciki to civilian jtf da karan kansu su ma abin da ake ba su a karshen wata gwamnatin jihar borno ta kara musu ah, ba wai wai ta kara musu kawai hakan nan ba kuma ta aka kuma aka kara su adadin su don abin da dai ya kamata a yi don a samu lafiya gwamnatin baba babagana umar azulun wallahi ya yi kuma wannan ba wai yana magana matsayin na commissioner ba ko da wanda baya cikin jihar borno nan ya san da wannan abun so saboda haka abu ne dai wanda kowa da yana bada iya nashi gwargwadon taimako amma kai kana ciki kullum kullum irin particular da motocin da za su yi amfani da shi masu budadden baya din nan baya ma karewa yadda ake kawo su duk kuma kawo shi da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kwa ministry ko kwa wasu departments ba ne duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su su shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara a kan wayannan mutane to saboda haka dai gwamnatin jihar borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi eh, domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar borno wallahi ta yi malar dan borno akwai batun da ake cewa kamar su ko kuma ku al'umman jihar borno ku ne bakwa sau wannan abu ya kawo karshe ah, ganin cewa kamar da masu magana ke cewa da ɗan gari akan ci gari menene kake gani ku yasa al'umman jihar Borno baka so wani abu ya ka karshe haka a gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno wani abun da ake amfana da sauransu kukan ba da gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu kukan eh, yayin ku sukan samu aiki da sauransu a waɗannan a samu albashi mai kauri da sauransu eh duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnati ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda ka ce yau in ka ce wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya kowa zai yarda a cikin mutanen jihar Borno gaskiya ba wanda yake goyon bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan matsala fa in bata shafe ka ba ta shafe ni in bata shafe ni ba ta shafe dan uwanka ta shafe dan uwana hmm. ta shafi waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu aiwa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wa'anda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya gaya mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge-zarge ne na mara tushe Uh, honorable commissioner uh, babakur abdulato ba gani kamar uh, shi kansa mai girma gwamnan jihar borno yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake ja in ja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wurin amma nuna cewa sai ya je wannan duk ya nuna cewa shi ya faɗa abu ne wanda ya faɗa kuma ba wai jita-jita ba ne shi ya rantse cewa zai yi wa jihar borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma ya ce zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abin ba wai yana yi wannan abin ne wai da gangan ko da wani abu haka na ko ko ganganci ba ne ah, akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shigaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice ka yi shi sadaukarwa da za ka yi shi hmm. kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din idan ba a dauki koran mataki ba wannan abin zai zauna damu allah kadai ya san ranar da wannan abin zai wuce amma a dalilin da allah ya bashi kwazo kwarjini da kuma eh, eh, rashin tsoro you know ah, saboda haka dole ne to inda yake zuwa din daga ai akwai mutane borna a wurin to ai shi gwamnan jihar borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin maiduguri ne kawai ba to ya za a yi ya zauna a cikin maiduguri uh, akwai mutanensa wanda suke um, uh, wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya ya ba su wannan uh, abin da suke suka bukata because shi yana yi wani abin fi sabilillahi ne hakkin Allah ne yake gudu to kana gani ya dace yadda yakan ɗaurawa su jami'an tsaro laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba zan tambaye ka abu daya in kai ne kake ciki sa saya za ka yi ni ma yana tambayan ka yanayin da duk inda ya saya yana wannan abun za gani akwai abu wanda ya faru to ba ku kallon hatsari da ake sa kansa ciki ganin cewa inda ma yakan shiga din wuri ne da har ma an taba attempting kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauransu eh, Ba ga amin garin ba ga da sauransu inda ana tsanin cewa har yanzu akwai waɗannan mahara nawa ne cikin dubu malamin ɗanɓaro ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga musamman ma yadda yake ta sa in da waɗannan jami'an soja ya kuke kallon abin ne a gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji daɗi domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa amma inda maganan take ba wa'annan ƙananan sojojin ba ne wanda suka bar gidajensu suka bar iyalansu suke daji ba su ya kamata ya wa ihu ba mu abin da kullum muke so gwamna ya yi mana shine ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake ai wa'annan sojojin ba su ya kamata ya ihu ba ya kamata ya samu information din ta wajen wa'annan sojojin shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan wa'annan mutanen a'a me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan kaga idan ya samu wannan information din sai ya je tinkari shi shugaban kasa me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza kaza kaza kaza suka gaya mun kaga wannan zamu zamu abin nan amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba kuma ihunsa a gurin ba gyara ba ne. na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari domin a tarihin sojoji kasan suna kashe iyayen gidansu so kar ya ga shi civilian mastan su ne za su iya yin komi a kansa so saboda haka wannan abin da yake din wanda gwamna yake gaskiya shi ma ba daidai bane gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa duk da mun san a ah, ai yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba shugaban kasan me yake yi da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da idris debi ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda casa'in da aka shewa chat a ah, ashe sojan najeriya ba shi da mutuncin da buhari zai iya zuwa akan ransa to ɗan ƙarfi bari dawo gare ga honorable commissioner ah, shi kabar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya taba cewa shi bai damu ko a sake bashi dama ya tsaya a zamanto gwamna karo na biyu ba saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba ya kuke kallon wannan furci nashi ne ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa ba ne wannan kalaminsa ya nuna cewa shi shi ya zo ne ya gyara jihar borno idan muddin jihar borno ba za ta gyaru ba saboda halayya yadda yadda ya ɗauka yana tafiya ne ita ta shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so to a gaishe ku malamai muna fatar an amfana daga wannan filin da muka ji a yanzu akwai karin filin da za mu ci gaba da kamuku a mako na gaba inda a shirinmu mai zuwa za mu gwada cigaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun cigaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar borno din sannan ya halin tsaro yake yanzu a maiduguri al misali da tafiye-tafiye shekaru goma sha ɗaya bayan da aka fara tunkarar yakin na boko haram ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su yan boko haram din makamansu sun fi na sojoji ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su sai a dakace shiri mai zuwa yanzu dai a madadin shi haruna dauda biyu da bakin nasa da kuma garas alheri abdu da ta hada mana shirin ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc mun ku lafiya. mu na musamman a wannan makon. A 'yan kwanakin nan dai hukumar jami'an tsaro ta farin kaya DSS ta gayyaci tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obadiya mai lafiya da kuma tsohon kakakin majalisar wakilan tarayyar Najeriya Gali Umar na Abba. Sannan kuma sai gashi a farkon wannan mako ma ta gayyaci wani ɗan kasuwa Alhaji Mahadi Shehu dukkansu dai akan kalaman da ake ganin sun furta game da gazawar gwamnati a harkar tsaro. wannan yawan gayyata da hukumomin tsaron ke yi kuma shi yasa shugaban kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adaman da ake kira amnesty support group a turanci kuma mamba a kungiyar amnesty international alhaji musa jike ce wannan ka iya gurgunta demokradiyyar wannan ƙasa na farko da ya saba ma kundin tsarin mulki saboda wani abu ne wanda ya shafi yancin su na in sun ga an yi ba daidai ba ko kuma su ankarar da mutane kan wani abu wanda ake gani gwamnati na yi wanda bai dace ba to kaga wannan yana nuna al'umma nan gaba ba za su iya fitowa su yi magana na abin da suke gani gwamnati ta yi ba daidai ba kenan. Alhaji Musa jikawa suna ganin kamar ana fargabar kada kalaman su su tada da hankalin wasu ne kuma ƙasar ta ƙara ya mutsewa. To menene wanda bai faru ba a ƙasan kuma menene wanda ba a yi ba? Wannan dai kawai ana yin shi ne saboda a nuna musu karfin mulki da kuma hana su faɗan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya ba su. Masana harkokin tsaro ma dai na ganin akwai buƙatar jami'an tsaron Najeriya su guji ɗaukar matakin da ka iya kawo koma a baya manjo hayashin kwamayar taya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi bai yiwuwa mutumin da ya yi zargin wasu sun yi wani abu wanda yake na ɓanna ya zama kuma shi ne abin tuhuma maimakon wanda aka yi zargi a kansa su neme shi su tantance bayanan da aka yi su yi bincike su sa ido kaga irin dalilin da ya sa kenan talaka baya son ya ba jami'an tsaro bayanai na sirri ko kuma wanda za su taimaka musu kamar irin magana da shi mai lafiya yayi na cewa akwai wani gwamna wanda ya sani shine kwamandan yan boko haram ta ina ne wannan zai jawo wata rigima na biyu kuma kamar wanda shi ma gali na abai ya yi bayanin shi haka nan maganar da mahadi akan gwamnatin jihar katsina shi ma ya bayani ta ina ne wannan bayanai za su samar da wani hargitsi ai abu ne wanda yake na mulkin demokradiyya kuma ana bayyana wani abu ne wanda yake faruwa na sirri wanda ya ya kamata a ɗau mataki a kai. A tsari irin na demokaradiyya dai ko na ɗan ƙasa na da 'yancin tofa albarkacin baki game da yadda gwamnati ke gudana a faɗin ƙasa baki ɗaya. Sai dai kuma gayyatar da jami'an tsaro ke yi wa 'yan ƙasan zai iya take wannan haƙƙi da suke da shi. In ji lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista El Zubair Abubakar. Ana tafiya ne karkashin constitution na Najeriya wanda ya ba da dama ga kowane ɗan ƙasa ya faɗi albarkacin bakinsa To amma in za ka yi magana ba kowace magana ce za a ce kana da daman ka yi ta ba. To wani lokaci waɗanda suke magana a sukan yi maganganun da watakila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta tada hankalin mutane. Amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shine damuwarsu. to a gaskiya yin haka din ya saba ma tsarin doka iyaka in mutum ya yi abu ne wanda ba daidai ba a gurfanar da shi a gaban kotu amma yadda ake sa mutane a kama su a kai su dss har ma a sa su su yi wani rubutu wanda zai hana su yin magana wannan ba daidai ba ne watakila ana son a tsorata mutane ne kuma a hana su yin maganar da ta dace a gani na wannan ya saba ma tsarin dokan kasan to ko me jami'an tsaron ke gayawa waɗanda suke gayyata game da kalaman da suka furta ɗan kasuwa ma'adi shehu ɗaya ne daga cikin waɗanda aka gayyata a cikin wannan mako da muke ciki bayan dai na shiga minti sha biyar na farko gaisuwa ce ta irin bako ya ta da bako minti arba'in da hudu na gaba kamar fenti ne ma najeriya ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa kuma ita babu wata matsala wata ta gagari gyara kiran da ya shi ne a cikin wannan hali da ake ciki na najeriya na ƙasa da matsaloli daban-daban na siyasa na zamantakewa na addini na tattalin arziki ƙasa ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa da gyara ta. Tun farkon fara wannan gayyace-gayyace da jami'an tsaro na farin kaya DSS suke yi wa wasu 'yan ƙasa musamman dai akan kalaman da suka furta da yi Hukumar bata fito ta fayyace dalili da kuma takin da take ɗauka game da irin waɗannan furci da ake ganin manyan ƙasar na yi ba. illa dai fada shugaban ƙasar da ta kare wannan gayyatar da ta ce akwai kalaman da za su iya ƙara jika maganar matsalar tsaro a wannan ƙasa isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.

nan kuma muka kammala shirye mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.